Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. ganin irin matsalar gobarar da aka yi ta samu a jamhuriyar Nijar sakamakon amfani da zana wajen yin azuzuwan makarantu wadda ta haddasa rasa rayukan ɗalibai da dama ya sa gwamnati mai ci ta bayyana shirin gina azuzuwa domin kare lafiyar ɗaliban lura da cewa an ɗauki dogon lokaci gwamnati bata aiwatar da shirin a aikace ba ɗaliban jami'ar da magaran suka fara bore wajen dasa azuzuwan da aka yi da zana a cikin jami'arsu. mun janyo hankalin gwamnati dangane da hadarin da ɗaliban firamare ke fuskanta rahotanni sun ce su kansu jami'an ƙasar ba su da isassun azuzuwar ɗaukar karatu inda a jami'ar da magaran da ake da ɗalibai sama da dubu goma sha hudu azuzuwa talatin da biyu kacal suke amfani da su wannan ta sa shugaba bazum muhammad a ziyarar da ya kai jami'ar birnin yamai ya bayyana shirin gwamnatinsa na gina ƙarin azuzuwa a jami'oyin ƙasar baki ɗaya domin shawo kan wannan matsala wannan mataki da ɗaliban suka ɗauka na girka ɗakunan zana a cikin jami'a a iya cewa wani habaici ne ko kuma shagube ga gwamnati da suka ce ta kasa magance wannan kuka da suka daɗe suna yi Ismail Hami Rabiu shine sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar da ya jagoranci bikin ɗora ɗakunan zanar kuma ya yi tsokaci a kai kamar haka. Wannan biki ne muka zo na ƙaddamar da wannan ɗakunan ɗaukan darasi abin da ake ce masal da kur wanda muka yi su da zana da kara suna ake ce ma class and Wato ɗakuna ne ɗaukan darasi domin ɗalibai abokanmu 'yan uwanmu su rika shiga suna ɗaukan darasi tare da malamansu. shi ku abin da ya hingiza mu muka yi wannan abu ganin karancin ɗakunan ɗaukan darasi ne a cikin jami'ar da magaram yau duk faɗin jami'ar da magaram duk yawan ɗaliban da garin mu ɗalibi fiye da dubu goma sha hudu bana ɗakunan ɗaukan darasi guda talatin kaɗai gare mu muna da wannan manyan ɗakuna da ake cewa amphitheater guda biyu in kai jimilla duka guda talatin da biyu ne gare mu mu ko muna da mataki na ɗaukan darasi sun hi guda sattin aji na ɗaukan darasi abin da ake cewa niveau de kenan ka lura yau ya zama wata katuwa sa'a ce ka shigo jami'a ka samu ɗakin da zaka shiga ɗauki darasi a matsayin kan ɗalibi shi yasa ka hudo tsarin ɗaukan darasi na sati sai ga da sahi an ce za a baku darasi misali kan shahi ko littafi kaza da marci sai a ce a babu ɗakin ɗaukan darasi kenan kaga babu ɗaukan karatu ko kuma ba babu malaman makarantun bane kuma ba ɗaliban bane suna cikin wani aji ake ba ko ba zo su ɗauki darasin a'a wajen da za a mu zo mu tsugunna ne mu ɗauki wannan darasi babu. To hakika ɗaliban na ji a jikinsu game da wannan matsala ta rashin isassun azuzuwa a jami'ar su wadda ta kai magabatansu ɗaukan wani mataki. Ga abin da wasu suke cewa. suna na rashida ni ɗaliba ce a jami'a da magaram yunkurin da suka yi sun dai kokarta saboda matsalar da muke da na ajujuwa na karatu yana iya kawo matsala ga karatun mamu etudiya amma dai gaskiya wannan ba zai isar da manuhar da ake ba ya kamata gwamnati da diba abin da eh, ɗalibai suke so ta yi musu azuzuwa saboda akwai matsala azuzuwa gaskiya a jami'an nan tamu sai dai a ce Allah da ya gyara yanzu sai ku zo an ce muku kuna da kur saboda matsala aji sai kun zo kun shiga a hudu a ce ba ku ne ga masu aji sun zo kenan kun gani kun zo kun yi zuwa a banza ba ku yi karatu ba kuna ta yawo kuna ta tambele ake ce komi kenan kun gani kuma karatu ya samu matsala shine yake kawo retar duka mutum da ya kamata ya yi shekara uku ya yi shekara hudu zuwa biyar bai kammala karatun shi ba sunana umaru marusa suleiman ɗalibi ne a jami'a eh, andres salifu ta nan zandar abin bai yi ba amma tunatarwa ce kuma ga su shugabanni wanda suke da nauyin gudanar da wannan ayyukan a cikin jama'a na cewa to kun gani yadda ɗalibai suka fusata ransu ya ɓace har ya kai suna yin sal na zane ku kenan nan zuwa gaba muna tunanin cewa wannan sal yankin na zane ku in dai abin ya ci gaba haka ana iya tunanin cewa ma kur yankin ma ana iya yi cikinsu tunda abubuwa lalacewa suke yi matsalar sal gaskiya akwai ta sal talatin ce ina ga gare mu wajen nibo aji wajen sattin da wani abu kenan doli wannan abin ya samu kamar cikas bisa kan irin formation ɗinkin da muke samu non salman formation ɗinkin ba ta shiga da kyau horon bai shiga da kyau yadda ya kamata ba mu samun shi yadda ya kamata wurin da ya kamata mu ɗauki horon ba wuri bane wanda ya cancanta da mu me yasa na ce wanda ya cancanta da mu saboda wurin da ya kamata ya ɗauki mutum ɗari ya zo ya kwashi mutum ɗari biyu sobo nino torenya nimo mimo ko kay kay sor kay go ke heniga kero wiza follon go ke hen da ko daga ina ɗaliban suka samu shawara dangane da gina azuzuwan zana a cikin makarantunsu ismaila hamirabi'u rabiu ya amsa da cewar da muka yi taron gangami na ɗaliban jami'a da magaran mutane da dama sun mu wannan sun ba mu wannan shawara ta mu zo mu gina ɗakunan ɗaukan darasi iya halin mu mu dai a matsayin mu na kwamitin zartaswa ban mu da halin da za mu siyo birgi mu siyo siminti a biya leburori a zo a gina ɗakin ɗaukan darasi saboda abu ne mai tsada sosai amma daidai gwalgwado iya halinmu daidai ruwa rai zaki muna ya so zana da kara da itatuwa wanda za mu zo mu kina ɗaukan ɗaukan darasi ku sani cewa jama'a ba wanda zai zo gobe mu gori ba wanda zai zo ce mu gobe mu ma ba mu yi wata hubbasa ba kenan wannan mu sani cewa gudumawa mu ce kuma wannan daga yanzu daga mun kaddamar da wannan ɗakuna za mu ba su hukumomi masu kula da tayyar da harkar ilimi na jami'a da magaram wannan ɗakuna da muka gina kyauta ruwan Allah. sai dai yayin da ɗaliban ke murnan kafa waɗannan azuzuwa duk da sun san tsokana suke yi hukumar jami'a ta da magaram cikin gaggawa ta kira taron manema labarai domin ba da ansa gare su farfesa habu umaru shugaban jami'ar ya yi tur da matakin shigen sun zo sun tare gaban wasu ɗakin zana biyu da suka yi suka ce kalas ne suka yi don su kawo wasu saman kanamancin sal'in kur da yake da anan jami'ai da magaram don shi ne suka ce sun gina ɗaki biyu na sana su kawo wasu kuma su kwatanta kukansu saman da a tsammanin da suke gwamnati bai kula ba sama wannan matsalar da suke bakana ba wannan abin kenan mu isko shi ba mu labarin shi ba mu labarin shi mai amma da fariya a kowace nan da mako biyu sun zo sun mu zancen suna nihin wannan abu muka kwatanta musu a'a cikin jami'a ba haka ake tashi ba a yi gini ba autorization in me ake so a yi akwai procedure da ake suivi ya kamata su yi deman gurin minister in ya ba su autorization sai su yi maimakon abin da gini da za su yi ko ma dai amfani zai kawo sai da autorization za yi shi muka ce musu ko wannan zance na gini na zana da su bai taso ba saboda in suka yi shi ma ba karatu za a ba tun da deja ƙungiyar malamai na lakwal na university sun kusanta musu ke a su mushina ne wanda iko ya ɗauke su aiki bai wa su zo su shiga inda ba iko ya gina ba da su bari ilimi ba. duk yunkurin da muka yi na jin ta bakin malaman jami'ar da ɗaliban suka buƙaci hukumar jami'ar ta tilasta musu ba da darasi a cikin waɗannan azuzuwa ya ci tura. To ko a ganin hukumar jami'ar me ya zafi haka wanda ya tura ɗaliban ɗaukar wannan mataki ga farfesa Habu Umaru. Tun da aka dora su shugabannin ɗaliban jami'ar sandar sun kawo platform revendicativeness kowace shekara an aka ɗora sabbin shugabannu haka ake dama sai su kawo takarda wanda a cikinta suna hudin koke-kokensu abin da suke so a gyara musu saboda kun san lalle ko ma duk kokarin da iko yake yi akwai abubuwa wanda lalle har yanzu dai ba a samu ake same su yadda ake bukata ba karatu to sun gagota abin saboda mun mun so da a tsaya a yi shi an ɗauki lokaci a tsamu a tsara suka kwatanta a sun ba haka ba yaji ma su tafi don dai a kwantar da hankalin su a samu ga a yi ta karatu muka dan mammatsa aka samu aka bi hanyoyin da ya kamata aka zo aka yi wannan farkin inda uku a cikin kwana biyu mun aza gare mu dai mun komi ya kare mu da su ko babu wani abu ne sai dai tun bayan wannan mataki da ɗaliban suka ɗauka muhawara ta ɓarke a cikin ƙasar inda kowa ke fassara a kan lamarin daidai fahimtarsa sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu a damagaram ibrahim malam cillo da hidimar hada shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.